Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19 da tara sittin sai da talatin a matsakaicin zango. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa kan mita da da biyu biyar sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niyya. Hawa kuma ana iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. Su ko masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau litinin 19 ga watan Maris na shekarar 2018. Da fatan an wayi gari lafiya Ladan Ibrahim a ne daga nan birnin Washington DC tare da Baba ko Makeri da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa baba yakubu baba mu kanin labarai to madalla sakamakon farko da kuma kuri'an jin ra'ayi da jama'a a kasar rasha sun nuna cewa shugaba vladimir putin ya lashe zaɓen a karo na hudu da kashi 75 cikin 100 a halin da ake ciki kuma shugaban amurka donald trump ya zargi mai bincike na musamman robert mala da nuna son zuciya ta siyasa a cikin aikinsa na bincike haka kuma kurdawan syria sun yi barazanar ƙara kaimi a yakin sarika noke bayan sojojin turkiya da ƙawayensu na syria sun kwace cikakken ikon garin afrin to kanun labaran kenan ah, a bayan labarai za ku abinda wasu 'yan najeriya ke cewa game da togen da wasu kamfanonin salula ke wa najeriya ƙananan kamfaninnika waɗanda bai zama dole ma suna da wannan harka ta sadarwa ba sai su sai injina kuma su haɗa gwiwa da wasu kamfaninnika sai su rinka karɓar kira daga ƙasashen waje in kira ya taho zai shigo ta hannunsu aka sauke daga kan wancan layi aka ɗora a lamba ta nan ta gida sai ta shigo maka a can jihar borno ko majalisar ɗinkin duniya ce ta baiwa makarantar marayu gudunmawa ko na me akwai wani tukuci da ake baiwa mutane to wannan tukucin yana zuwa ta fannin kudi kudi ne da ya kasance yana zama miliyan wajen hamsin da kudu na najeriya nan to sai kuma shirin ciki da gaskiya yau tare da Sarfilu hashin gumel ne za ku ji shirin wanda zai kama wa mai madugun shirin ibrahim alfa amma dai waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Sakamakon farko da a jin ra'ayin jama'a a Rasha sun nuna shugaba Vladimir Putin ya lashe zaben a karo na hudu wanda ya samu kashi 75 a cikin ɗari. kuri'ar jin ra'ayoyin jama'ar ta nuna cewa yana da goyon baya fiye da kowane daga cikin abokan karawarsa daga masu aƙidar kwaminisanci da na kuma masu ra'ayin mazan jiya baki ɗaya putin ya kwashe shekaru goma sha takwas yana shugabancin rasha ya yi jawabi gaban dubban magoya bayansa a dandalin da ake kira minisnaya da ke kusa da fadar kremlin a daren jiya lahadi shugaba putin ya yaba wa waɗanda suka zaɓe shi a matsayin babbar tawaga ko kuma wato ƙungiya ta ƙasa ya ce musu muna tare da nasara da aka tambaye shi ko zai sake tsayawa a takarar shekarar 2030 shugaban na rasha mai shekaru 65 a duniya ya ce wannan ba a ce kana jin zan ci gaba da kasancewa a nan har sai na kai shekaru 100 ne putin ya fafata ne da mutane bakwai amma kuma babu wani dan takara da ya zama masa barazana an yi hasashen sauran 'yan takarar da suka hada da wani mai gabatar da shirye-shiryen talbijin da kuma wani dan kishin kasa dukanninsu ba za su samu ƙuri'u masu yawa ba a halin da ake ciki kuma shugaban amurka donald trump ya zargi mai bincike na musamman robert mala da nuna son zuciya ta siyasa a cikin aikinsa na bincike akan ko akwai wata alaka tsakanin kwamitin kamfe na trump a zaben shekarar 2016 da kasar rasha da kuma neman sanin ko shugaban na hana ruwa gudu ko kuma yin murdiya a ga wannan aikin bincike trump ya ce mai yasa kwamitin mala ke aiki da rikakkun 'yan jam'iyyar democrat goma sha uku waɗanda aka san su cikakkun magoya bayan hillary ne amma kuma babu wani ɗan republican ko ɗaya a cikinsu. su ya ce cikin wannan lokaci an kuma ƙara wani ɗan jam'iyyar democrat ɗaya shi wannan adalci ne trump na tambaya amma har yau babu wata alaƙa da haɗin baki da aka gano trump ya faɗi hakan ne a cikin ɗaya daga cikin saƙonninsa na twitter a ƙarshen mako da yake tunawa da nasarar da yi a kan abokiyar karawarsa hillary clinton da kuma yadda yake yi wa binciken kallon hadarin kaji wadda aka kwashe shekara guda da rabi ana gudanarwa sai dai trump ya kasa tuna cewa a wani lokaci mala cikakken ɗan jam'iyyar republican ne kuma amurka ana masa kallon lauyan da babu ruwansa da siyasa a aikinsa wanda binciken nasa akan kamfen trump ke samun goyon baya daga 'yan jam'iyyar democrat da wasu manyan 'yan republican waɗanda suka bayyana goyon bayansu a kan yadda mala ke gudanar da binciken yayin da suka fito a wasu shirin labarai na jiyar lahadi na talbijin. kurdawan syria sun nuna suna nan su da barazanan ƙara kaimi a yakin sarika nuke bayan da sojojin turkiya da kawayensu a syria suka kwace ikon garin afrin da ke arewacin syria wanda tungar kurdawan ne wani babban jami'in kurdawa usman sheikh isa ya ce dakarunsu za su ci gaba da hana dakarun turkiya sakat a garin ya ce dakarun za su kai hare-hare a kan turkawa abokan gaba da ƙawayensu sojojin haya a duk sukuni da suka samu sojojin turkiya da ƙawayensu na siriya sun kafa tuta a tsakiyar afrin a jiya lahadi suka ayyana samun cikakken ikon yankin bayan da ba su huskanci turjiya daga mayakan sa kai na kurdawan ba da ake kiransu people's defense unit ko kuma pdu a takaice turkiya tana kallon ypg a matsayin bangare ne na kungiyar ma'aikatan kurdawa ta pkk a takaice kungiyar sarika nokin nan da take yi wa da take yakin kafa ƙasa na kurdawa wadda za ta ƙunshi da wani bangare na turkiyan turkiyya ta ayyana pkk a zaman harabtacciyar kungiya kuma tana mata kallo a zaman kungiyar 'yan ta'adda a halin da ake ciki kuma ana samun yawan cin zarafi da lalata da mata daga dukkan bangarorin da ke fafatawa a siriya ta wajen amfani da mummunar ɗabi'ar na tsoratarwa ga fararen hula da kaskantarwa da kunyatar da matan da suka fada hannunsu a zaman hanyar hana su magana a cewar wani kwamitin ƙasa da ƙasa mai zaman kansa wanda ke binciken yakin na siriya ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kasar brazil kuma sama da mutane dubu ne suka yi maci daga wata unguwar marasa galihu a birnin rio de janeiro a jiya lahadi don nuna rashin amincewarsu da kisar gilla da aka yi wa wata bakar fata 'yar majalisa kuma 'yar gwagwarmayan kare haƙƙin bal'adama mariel franco waɗanda suka shirya macin sun yi amfani da na'urar ƙara sauti suna kuwa suna faɗin muryata ba za ta mutu ba yayin da suke maci a kan babban titin birnin. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. bari mu faro takon daga kanan dabo inda wasu 'yan kasa ke neman hukumar kula da kamfanonin salula da ta wani abu game da masu cutar najeriya naira ashirin idan an kira daga kasan waje ga mahmud ibrahim kwari da karin bayani a cikin wannan rahoton aika sakonnin da ba a nema ba ta wayar salula a kuma cire kuɗin mutum ko kuma a kira mutane daga kasashen ƙetare lambar ɗaya daga cikin kamfanonin gida ta bayyana a wayarsa abu ne da ya zama ruwan dare a tsakanin ma'abuta amfani da wayar salula a najeriya yana dan uwa da yake karatu a kasar waje da na daga wani sai ce ah wani ya naga ka kira da lambar Najeriya sai ce ai jama'a da dama da yake kira a nan kasar bayan ni kusan abubuwan da yake gani kenan to gaskiya bana jin daɗin wannan abu da ke faruwa na gaji da karɓar waɗannan sakonni daga kamfani bayan na yi complaints aka nuna min cewa ai an sa na tsare-tsare ma sama da guda goma sha biyar waɗanda duk ban san su ba kuma kowanne aka turo ma sai a ce wannan an ɗauki naira hamsin idan na sa ɗari biyar ba za ta kwan ɗaya ba to da ƙarshe dai sai ta kai ta kani sai da na daina amfani da ma katin na mtn gaba ɗaya na aji shi a gefe kuma har gobe ni fa ba yafe musu ne ba. wasu daga cikin miliyoyin 'yan najeriya kenan masu fuskantar wannan matsala Malam Abdulgani Rufa'i ƙwararre kuma masani kan harkokin fasahar sadarwa ta zamani ya yi tsokaci game da wannan batu. Ƙananan kamfanin nuka wa'inda bai zama dole ma suna da wannan harka ta sadarwa ba sai su sai injina kuma su haɗa gwiwa da wasu kamfanin kamfaninnika sai su rinka karɓar kira daga ƙasashen waje in kira ya taho zai shigo ta hannunsu aka sauke daga kan wancan layin aka ɗora a lamba ta nan ta gida sai ta shigo maka da aka yin ana so a gane cewar hakan na faruwa abu ne mai sauƙi masana za su yi aiki kuma a gano sai dai kawai abin da ke faruwa harkar termination dai business ne ya ga danganta da ƙasa tana buƙatar wannan business ko ba ta buƙata tana sana'a yi ko ba ta sani ba ya yi daidai da dokokinta ko bai daidai ba wannan kuma hukuma ce take da hurmi a makon jiya dai kamfanin mtm guda cikin kamfanonin sadarwa a najeriya ya faɗa wa muryar amurka cewa wasu ɓatagarin kamfanoni ne ke haddasa matsalar ko da yake shugaban hukumar kula da kamfanonin sadarwa ta najeriya farfesa garba umar Ɗanbata ya ce suna bincike tare da ɗaukar matakan shari'a game da wannan lamari amma ga alama 'yan najeriya irin su kwamar yahaya shu'aibu ungogo ba su gamsu ba magana ce ta tsaron ƙasa sannan magana ce ta tattalin arzikin ƙasa hukumar da ke da alhakin wannan wata ita mcc wai ta sani amma kuma ba ta yi wa 'yan ƙasa bayani tun farko da ta san wannan al'amarin gashi ya fito ba har sai da aka tantube ta cewar gashi sannan ta faɗa al'umma ƙasa cewa eh tana sanar da wannan abubuwan kuma za ta ɗau mataki na kotu wannan ni a gani na farko shi kansa shugaban hukumar ncc ya kamata ya sauka daga aikinsa da duk top management domin suna da masaniya da wannan abubuwan da ke faruwa yana nuna sakaci da rashin iya aiki kuma ya nuna cewar ya kamata a yi bincike kwakwara akan abubuwan da ke faruwa mi ne da wasu abubuwa a ƙasa domin magana ce babba ba magana ba ce ta da kamata a yi wasa da ita. Ga alama dai matsayar Yahaya Shu'aibu Ingogo na alkibla guda da ta daraktan cibiyar Kaja mai rajin faɗakar da jama'a da wanzar da shugabanci na gari a Najeriya, kwamar Kabiru Sa'idu Dakata. Abin takaicin shine su hukumomin da ke kula da wannan alhaki musamman hukumar nan ta NCC idan ni da kai da sauran al'umma ba mu san dalili ba su suna da masaniya so ga su a yayin da burinsu kullum su fito shafukan jaridu ana ta faɗa cewa a'a hukumar ncc na ɗaya daga cikin manyan hukumomi da ke tarawa gwamnati kuɗi bayan waɗannan kuɗaɗen da ake bugin ƙirji ana cewa ana tarawa tatsar jinin talakawa ake kuɗaɗensu ake tatsa kuma su waɗannan hukumomi sun sani saboda haka wannan cin amanar talakawa ne kuma mu muna gani wannan dalili kadai ya isa su manya-manyan shugabannin wannan guri ko dai su sauka ko kuma su fito su nemi afuwar 'yan najeriya tare da takura waɗannan kamfanonin sadarwa da su biya 'yan najeriya wata diya tsawon lokacin da aka yi ana cutar su da kuma alkawarin cewa a daina wannan shakiyancin domin duk da mun san wayar salulan nan na da amfani bai kamata ya zama cewa amfaninta da muke gani wani dalili ne na a rinka zaluntar al'umma bayan su hukumar ncc akwai hukumomi da ya kamata su shigo akwai consumer protection council akwai maganar efcc akwai maganar majalisa da duk mai ruwa da tsaki a kan kare haƙƙin 'yan ƙasa idan an zalunce su. Kamar Kabiru Sa'idu Dakata kenan a nan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano a Najeriya. To daga batun wayan hannu sai gudunmawar da makarantar marayu ta samu a Maidugurin jihar Borno ga kuma Haruna Dauda biyu da karin bayani a cikin wannan rahoton. An da kafa wannan makarantar ne tun a shekarar 2007 da kuma aka soma da ɗalibai 36 amma sakamakon rigimin 'ya'yan kungiyar boko haram da ya haifar da karuwar marayu ya sa makarantar na da yawan ɗalibai a yanzu hakan har guda 800 da suka fito daga garuruwa daban-daban wasu ma har daga wasu jihohin wannan makaranta dai da ya fice a jihar borno wanda hakan ya ja hankalin majalisar ɗinkin duniya da har suka bada wata lambar yabo ga wanda ya asasa wannan makaranta wato barista zanna mustapha ban girman da ake kira nansan award da ma wani tukunci na kuɗaɗe da ya tasamma naira miliyan 44 wanda hakan ne ma ya sa barista zanen mustafan sake ɗebo wasu ɗalibai guda ɗari uku yaɗa da waɗannan ɗalibai da yanzu hakan ke karatu a wannan makaranta gama abin da ke cewa game da lillansa na ɗaukan waɗannan ɗalibai 2017 shine aka ban Nansen Award. Nansen Award din nan UN Award ne da ake baiwa duk wanne kware ta wajen taimakawa ko tallafawa gajiyayyu. To a nan sai aka zo aka ce ni ne na 2017 akwai wani tukuci da ake baiwa mutane to wannan tukucin yana zuwa ta fannin kuɗi kuɗi ne da ya kasance yana zama miliyan wajen hamsin da hudu na najeriya to da na ga ba abin da zan yi da wannan kudajen banda in ci gaba da abubuwan da nake yi na yanzu shine in ga na tallafawa yara a ciki sai na ce to bari in dau yara ɗari uku in sanya su wannan makarantar to sai in continue da abubuwan da nake yi da sai muka ɗauki kuma iyayen nasu su ɗari uku don mu ga hanyar da za mu tallafa musu to a shine sai muka je muka bude musu account bayan mun bude musu account din nan za mu so mu ba su wasu tallafi ba iyayen ba iyayen ba za domin in muka ka sa yaro makaranta haka ka bar iyayen a hannu banza to ba za su iya yin su rike wannan dan har su ce mushi ya je makaranta ba. Kwamar Musa Ino Kubo shine kwamishinan ma'aikatar harkokin ilimi a jihar Borno wanda kuma ya wakilci gwamnan jihar Borno wajen wannan taron na jiya da kuma tambaye shi ko wani mataki gwamnatin jihar Borno take ɗauka wajen taimaka waɗannan dubban marayu da yanzu haka ake da su a wannan jiha ga dai abin da ke cewa. Gwamnatin jihar Borno ta yi tanadi na gina wayannan makarantu akwai ɗaya a wajen barwi ɗin nan akwai ɗaya kuma a wajen timbashed akwai kuma ɗaya a a 303 wayannan makarantu wanda sun fi kowanne girma a nan a cikin garin maiduguri an yi tanada su ne domin musamman a taimaka ma wayannan marayu da ba su da iyaye kuma bayan an koma ba inda za su zauna. Wannan makaranta dai na Ficho Prowis ba karatu tsatsa suke koyar da waɗannan ɗalibai ba har ma da sana'o'in hannu kuma yadda na ga wasu ɗalibai sun baje kaya da suka kera da hannunsu. Fatima Ibrahim Adam. Ina aji na nan. Primary 5A. Wannan kaya da na gani kamar kayan ado na mata suwa Mu ne muke yi. da ke da hannun kin taba yin wani a ciki eh ki nuna mun wanda kika yi wannan eh sai pos oh, wannan pos din irin waɗannan eh, eh. eh. da wancan sarka da wannan eh, wannan kayan abun fulawa ko eh da wannan wannan ke walla ne eh na'am to kamar in kun yi suwa suke zuwa sai wannan kayan eh baki ne suke zuwa su siya wanda suka zo sai su siya hatima shekaran ki nawa wannan makaranta da kawo ki nan shekara na biyu Ke kuma maraini ya ce? Eh. Wannan makaranta na Ficho Pro School Day na koyar da karatun zamani da kuma addinin Islama. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Shin yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara bi ma iyaye. ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so, haba yara manyan gobe. To a gaida Haruna Daura biyu har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo nan ya ce karfe ɗaya na tsakar dare da minti goma sha bakwai ga kuma shirin mu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Filin ciki da gaskiya zai duba batun wani bawan Allah mai suna Umar Yarima. wanda ya zargin cewa wani mai suna Alhaji Adamu Umar ya yaudare shi ya kwace masa wani filinsa a Abuja. Daga bisani kuma ya zarge shi da mallake masa gidansa da ke Gombe. Zargin da shi Alhaji Adamu Umar ɗin ke musantawa. To amma za mu fara ne da jin korafin da shi Umar Yarima ya yi a cikin wannan tattaunawar da suka yi da wakilin murya Amurka Nasir Adamu El Hikaya. Suna Nasir Fil Hashin Gunal. ni dai sunana umar yarima ne mutumin na anguwan magaji a yola town abin da ya faru na samu fili a nan kurdu wanda gwamnati ta bani ni sukwaya mita dubu da dari biyu nan abuja kenan a nan abuja kwarai da gaske to saboda haka a lokacin da na yi certification a lokacin aerofayi sai alhaji adamu umar ya ce zai saya zai sai wani wuri nawa don yana son ya sare lokacin wannan abin da ya faru a 2006 ne a watan 12 biyu da eh, shida a watan 12 shi kuma alhaji adamu umaru mai sayar da siminti ne dila ne a kamfanin siminti na ashaka kuma eh, yana da kuma transporter ne yana sai da abin na to sai ya ce zai sai wannan wurin nawa so sai ya ce mu yi ciniki to da muka yi ciniki ya saya wuri a miliyan hudu to da ya saya miliyan hudu sai ya ce zai kira wani wanda suke aiki tare muhammad ladan umar zai zo ya rubuta mana agreement bayan mu yi ciniki to shine muhammad ladan umar Eh, ya ce zo same shi sai na zo same shi sai wannan da ya je ya rubuto agreement na da nawa yana da nasa so sai na kira adamu walda na anguwan washi a nan gombe yanzu yana na yana bayan abin na fire service na sabuwar kasuwan gombe sai ya zama shi ya yi min sani ya zama min shaida nawa kenan to shine ya bani deposit na miliyan biyu ya ce zai yi tafiya ya tafi makka in ya dawo zai zo ya biya ni sauran kudina ji shi alhaji adam umar kenan to sai ya yaudare ni ya ce in bashi wannan takarda zai yi photocopy yanzu haka shi alhaji adam umar din a ina yake da zama yana nan a angon abuja kwatsu gombe amma sa a nan hanyar jeka da farin ka wuce gombe line ga shagunan nan ta barin kudu amma me ya haɗa shi da neman sayin fili a abuja to ya ce zai yi sari sari yake sun yi don shi ma ya samu riba yadda ya abin da ya faɗa min kenan oh ba ma shi dama ba mazaunin abuja ba ne ma gaba a shi ba mazaunin abuja ba ne mazaunin gombe ne saboda haka da ya karbi wannan takarda kan zai photocopy sai ya tafi to da ya dade ne sai na ce ya ya dade sai aka ce to bi shi mana ko yana abin da na je wajen photocopy sai aka ce ai ai photocopy ya tafi so na neme shi a waya sai shi yana hanyar ashaka saboda haka sai ya dawo to ranar su uku na je gidansa ban same shi ba to ya yi tafiyan da safe na je gidan sai aka ce ya yi tafiyan nasa to da ya dawo shine sai ya zo ya ce zai bani dubu ɗari biyar da na je ya bani kudin ya ce bani dubu ɗari biyar sai na ce ni ba zan karba ba in dai ba za ka bani kudi na gaba ɗaya miliyan biyu da ya rage ba to ni na ware shinikin nan gaba ɗaya ba na so kawo wannan takarda da muka yi shiniki saboda haka sai abu nan mu sai takardar sai baka kudinka sai shi shi ba zai ba takarda ba to muna cikin wannan magana ni da shi sai kani na ya gaya min cewa an kwanta da mahaifiyata a asibitin numon saboda haka tana kan gado to sai na tafi numon to na tafi numon ina kan hanya sai aka mun waya cewa alhaji adamu umar ya zo da 'yan sanda daga pantami police station a bisa jagorancin dpo na gombe state locals suka je gidana inda iyali na take dakuna biyar ni nake riga da gidan gaba daya sai suka shiga ɗakin abinan gidana suka caje dakunan gaba daya a wucewan anguwa a nan barunde sai suka caje dakunan gaba da duk mutane gwan babu wanda bai abin ba da 'yan sanda suka zo ni kuma na kan hanyar tafiya yau na suka yi caji suka ebe min kaya agreement da muka rubuta ma wanda suka sa hannu na sa hannu da komai suka ɗauke agreement din suka ebe min suka dauki generator brilla ya maha wanda na a nan gombe yanzu su da yana na waje na wannan na sai generator wajen sa amma kana cewa a gombe na a gombe muna zaune da kai fa abuja ne watakila eh, damuwar wannan abun ya sa kana mantawa a babu babu ba haka ne duk wayanan wurare na san wurin kuma in abin zuwa ne zan je nuna ga shagon wato ma'ana kana nuna kaman gombe nan ne nan fa abuja ne muke da wani eh, eh kware da gaske wannan haka din ne abuja muke saboda haka sai eh, ya ɗauke janareto ya ebe min siminti ya ebe min wasu kayaki duk da haka sai suka kai iyali na a police station suka kai iyali na a police station na na, na gombe state locus din to so kai sai makwabci na da kuma barista abdullahi umar shi ya je beli na wana matana haka ce washigar su dawo washigar suka dawo aka sake kai su a pantami magistrate court to akwai dan wana yana prosecutor wannan wannan kotu din police ne saboda haka da na tafi abin da aka kai su shi wannan lauyan abdullahi barista abdullahi inuwa shi ne yana da shan mansa yanzu a nan je kada fari kusa da ofishin pdp to shi ya sake daukan beli na matan nawa ya ce karan samu damuwa shi kenan da mama na ta samu sauki sai na dawo da na zo gombe sai na dauki lauya sai mun tambayi ka shin kafin ka dauki lauya mm. wani dalili ne ya saka shi alhaji adamu ya je gidanka to ni ba ban san dalilin da ya sa ya sani don bai san gidana ba amma shi abin nan muhammad ladan umar wanda yake anguwan arawa a gombe wanda ya tuta mana agreement shi ya kai shawa nan gidan na don ya karbi kudi na dubu da ribi da ashirin da biyar bashi yanzu haka ma ka yana na kai shi kotu kuma ya yarda na bashi shi ma bai biya ni ba shi ya kai shi ya je ya nuna masa wannan gidan nawa so suka je suka ebe wannan kayan. Wato ma'ana da wani dalili ne ka gano ya sa me haɗa su da gidanka ma. To ni ma shi ne abin ya bani mamaki nikin fili muka yi kuma filin yana Abuja kuma takardar fili yana hannunsa me zai kawo kuma mutum ya je gidana kuma a shiga a yi shajin gidana. a kai kuma iyali na me ya hada shiniki kuma da abin nan da a shiga gidan na shaji sai ya dauki doka hannunsa ya je ya gudanar da wani abubuwa a ai watakila wani abu kai masa kenan shi yasa zai dau doka a hannunsa in dai wannan fassara ta magana taka ba wai kai kuskuren amfani da kalmar Hausa bane to babu duk bayanin da zan yi zai tabbatar da me nake faɗa tunda ni duk abin na faɗa ina da hujjoji a kansu ba wani dalili illa kawai na ɗauka ya raina min waye kuma zalunci ne yake son ya yi min shi yasa ya je gudanar da wannan to da ya aikata haka suka tafi da na dawo sai na dauki lauya shi ana ce masa bena bushi to sai ya hada da yaronsa ana ce masa charles abin nan sunansa charles abin nan ama abin nan obera amadi sai ya hada sai muka tafi ya ce min duk tafiyan za mu daga bauchi zuwa gombe zan riga bashi dubu biyar biyar na ce ba laifi in muka zo za kamar za mu je gobe sai zo kamar yau sai bashi kafin gobe din shi na sai muna zuwa kotu sai na karan shi alhaji adamu umar da muhammad ladan umar da kuma shi eh, hai abinan eh, alkali na upper area court 1 da kuma risar da na ce ba mu yi shari'a gabansa ba tunda ba mu shari'a ba don menene za a yi abin nan don alhaji adamu sai ya bayan ya yabi wurin da wani abubuwa sai ya sake zuwa da takarda daga apa area court 1 din sai zo sai manna a gida na sabon gidan na gina ɗaku na tara blocks da blocks da moto gari shi na tara na yi baranda a gidan da komi na toni sokawai babba ɗakuna tara sai ya zo ya manna takarda a wajen gida washe gari sai ya zo sai ya yanka patulok ɗin da yanka patulok shi kenan sai ya abin nan sai ya kwashe kaya a cikin gidan ina gane ba wato bayan an je gidanka ta na farko mai dakuna biyar ya sake zuwa gida kuma mai dakuna wannan ma yana nan shi wannan wannan gidan yana nan ya je ya zo yanka patulok daga nan sake samun wasu kuɗi kai ka sake kuma gina wani gida A'a, dama ai already kafin wani abin ya faru ma lokacin ni na kusan gama ginin wannan gidan eh, abin da mai. O oh, ka yi wani sabon gida ne da kake so ka kawo. Wancan din da nake ciki ai haya nake wannan rike dakuna biyar haya ne wannan shi nake so na gama ginawa in koma ciki ko in sa sha haya a lokacin na shirya makai na haka. Umar Yarima kenan da ke zargin Alhaji Adamu Umar da kwace masa fili a Abuja da kuma gidansa a Gombe. sai a biyo mako mai zuwa domin jin ci gaban korafin Umar Yarima. Kafin mu kai ga martanin wanda ake zargi Alhaji Adamu Umar zai mayar. Mu kasance lafiya. To a gaida sarfiul Hashin Gumel, yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. Pakistan ta kaddamar da wata manhajar wayar zamani da za ta baiwa 'yan kasar damar ba da labarin ayyukan ta'addanci da masu tsaurin ra'ayi da kuma masu ba da bayanai na kiyayya wanda za su haddasa rarraban kawuna a cikin kasar da kiyayya ba tare da ganin bai ba da labarin ba ga hukumomin kasar. Wannan manhaja da ake kira chakos wato lura hukumar yaƙi da ayyukan ta'addanci ta nakta a takaice ita ce ta ƙirƙiro ita ce hukumar ƙasa da ke kula da shirya dabarun yaƙi da ta'addanci kuma ana samun manhajar kan wayoyin zamani na android da kuma ios manhajar chakus da aka ƙirƙiri a bara a ƙarƙashin hukumar ta nakta domin kyautata harkokin yanar gizo a ƙasar za ta kuma yaƙi ayyukan ta'addanci da ƙiyayya ta yanar gizo a cikin ƙasar. ministan harkokin cikin gida na pakistan ahsan iqbal ya kaddamar da chakus a helkwatan hukumar nakta a islamabad a makon da ya gabata a kasar brazil kuma sama da mutane dubu ne suka yi maci a unguwar marasa galihu da ke birnin rio de janeiro a jiya lahadi don nuna rashin amincewarsu da kisar gilla da aka yi wa wata bakar fata 'yar majalisa kuma 'yar gwagwarmayan kare haƙƙin bal'adama mariel franco waɗanda suka shirya mace sun yi amfani da na'urar ƙara sauti suna kowa suna faɗin cewa muryata ba za ta mutu ba yayin da suke maci a kan babban titin birnin to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin sai wani lokaci da hantsi a jimu da wani mun sake shigowa da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman shi baba yakubu makere da ya taya na gabatarwa da wanda ya bada umarni shubairu jiyo ne da injiniyan mu john ellison ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an jima da hantsin mun sake dawowa.